ai addini ma yana da yan gwatansa kuma Allah ne yayi a gode wa Allah karka yi wasa da abin da Allah ya baka duk abin da Allah ya baka shine wanda Allah ya baka ka tsaya a kai amma bu kaman addinin Allah musamman alqur'ani na daina walakanta shi daina walakanta ana ce almajiri bayan da suka iya ne babu karatun a makarantu malaman su ba su da salari to ya ba kuma za mu daina karatun alqur'ani ne kuma wannan abun da muke kuna gani suna ganin muna yawon nan ko Allah zai tambaya ya na ba kuɗi ku tsaya wa addini na kun ji ku tsaya to Allah taimake mu Allah maimaita mana muna gode wa iyayen yara da suka haƙura wallahi ba ku yi asara ba wallahi ba ku yi asara ba yaran na alhamdulillah yanzu a cikin immigration ma da ma da ta alqur'ani a cikin police ma da ta alqur'ani duk wani abu yau a cikin Najeriya engineers me muna da ta alqur'ani alhamdulillah an samu nasara ashe alkur'ani da zama bawan Allah ba zai hana ka zama ma'aikacin gwamnati ba kuma ka more kenan duniyan ka lahiran ka more dama ita zuciya ita ce Allah yake kallo Allah bai kallon komai a cikin sai zuciya ka in ta yi kyau komai ya yi kyau to ita koyon Qur'ani ya shiga aikin kirki ya shiga ita ce Allah yake kallo Allah gyara mana zukatanmu Allah ya taimake mu hakika mana muna godiya Allah da irin abun da muka samu bara mun samu makarantunmu an samu mutum dubu daya dubu daya dari shida bara muka samu alhamdulillahi bana mun samu total na mata alkur'ani yara wayanda dukkansu ba su kai kasa kasa suke da shekara sha biyar muna gode, Allah a cikin su ka samu a Kano wata yarinya ma na ji bata wuce shekara bata kai shekara takwas ba mun ganta kuma kowa ya an mata an karanta alkur'ani kuma ta ko ina ta haddace wannan godiya ne ga Allah mujiza inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu gashi bana mun gode wa Allah mun samu ƙarin bana abinda muka samu mahaddata yara dubu biyu da ɗari hudu da tamanin da takwas alhamdulillah in ya zama duk shekara muna samun irin wannan yara muna fitar da su domin tabbata nasara nasara nasara jama'a wallahi a gode wa Allah duk wannan masifun da ake kallo Allah zai yaye su ma dama daman sharri saboda mutanen sharri ne suka yi yawa amma ana tafiya ana tafiya wayannan suna tasowa yaran alheri nan suna ta tasowa suna karanta alqur'ani Allah yana wannan mutanen Allah sun fara zuwa komai za zo duk wannan abun zai zo ya wuce kawai mu yau ta istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah wannan masifin duk Allah zai zo ya kare su na'am wayanda kuma suka yi sauka ba hadda ba muna da dubu biyu a muna da ɗari biyu da ashirin da shida ga yadda abun yake kamar yadda shi yake karanta duk shekara adamawa state alhamdulillah muna da mahaddatan alkur'ani yara tamanin ɗaya a bauchi state muna da yara wanda suka haddace alkur'ani wannan shekara biyar da da talatin hudu alhamdulillah muna da yara jigawa yara da da tamanin shida. kano

zamfara 152 abuja muna da yara 50 to alhamdulillahi in an hada mun samu yara 2,488 wannan ma da ta alkur'ani da muka samu ko da wannan kadai muka samu a najeriya mun gode wa allah akwai kuma sauran makarantu akwai sauran zangayoyi, akwai wajaje wanda ake irin wannan hadar alkur'ani kuma yanzu abu sai kara ci gaba yake sai mu gode wa allah mun yi kuskure a da shugabanni mu gaskiya an yi kuskure wajen rayuwa to dan Allah dawo da rayuwa da baya a yi ribas tun da yanzu an je an je an je an je an ga har yanzu ba samu alheri ba an koma sharri a dawo a goyi bayan alkur'ani a dawo a goyi bayan Allah mutanen Allah a saka su a gaba a sa karatun Allah a gaba a sa tsoron Allah a gaba ga kuma nan kuma da shekaru gaba ko mai Allah zai yi Allah taimake mu Allah maimaita mana Allah ya saka wa shaida alheri Allah ya kara masa lafiya bukukuwan mu da za mu yi na molidi Allah sa a yi lafiya a gama lafiya kasan mu Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya kiyaye dukkan bala'i alhamdulillah <clears throat> yanzu na eh okay to shi kana alhamdulillah an ce ga mu ayi karatun darasu shugaban makarantu zai jawabi na na yanda abubuwan suke to Allah ya taimake mu Allah ya maimaita mana Allah ya kawo mana alheri Allah sa baɗi yaran kuma su ninninka haka amma lallai lallai muna kare kira ga iyayen yara kar a yi kar a yi duk wannan masifan ka sa ɗanka addini ka sa shi alkur'ani ka sa shi a hannun bayin Allah ka gani ba za ka yi asara ba Allah ya taimake mu wassalamu alaikum warahmatullahi ai addini ma yana da yan gwatansa kuma Allah ne yayi a gode wa Allah karka yi wasa da abin da Allah ya baka duk abin da Allah ya baka shine wanda Allah ya baka ka tsaya akai amma bu kaman addinin Allah musamman alqur'ani a daina walakanta shi daina walakanta ana ce almajiri bayan da suka iya ne babu karatun a makarantu malaman su ba su da salari to ya ba je kuma za mu daina karatun alqur'ani ne kuma wannan abun da muke kuna gani suna ganin muna yawon nan ko Allah zai tambaya ya na ba ku kuɗi ku tsaya wa addini na kun ji ku tsaya to Allah ya taimake mu Allah ya maimaita mana muna gode wa iyayen yara da suka haƙura wallahi ba ku yi asara ba wallahi ba ku yi asara ba yaran na alhamdulillah yanzu a cikin immigration ma da ma da ma da alqur'ani a cikin police ma da ma da alqur'ani duk wani abu yau a cikin Najeriya engineers me muna da ma da alqur'ani alhamdulillah an samu nasara ashe alqur'ani da zama bawon Allah ba zai hana ka zama ma'aikacin gwamnati ba kuma ka more kenan duniyan ka more lahiran ka more dama ita zuciya ita ce Allah yake kallo Allah bai kallon komai a cikin sai ka in ta yi kyau komai ya yi kyau to ita koyon Qur'ani ya shiga aikin kirki ya shiga ita ce Allah yake kallo Allah gyara mana mu, Allah taimake mu hakika bana muna godiya wa Allah da irin abun da muka samu bara mun samu makarantunmu an samu mutum dubu ɗaya dubu ɗaya ɗari shida bara muka samu alhamdulillahi bana mun samu total na mata alkur'ani yara wa'anda dukkansu ba su kai ƙasa ƙasa suke da shekara sha biyar muna gode wa Allah a cikin su ka samu a Kano wata yarinya ma na ji bata wuce shekara bata kai shekara takwas ba mun ganta kuma kowa ya an mata an karanta alkur'ani kuma ta ko ina ta haddace wannan godiya ne ga Allah mujiza ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu gashi bana mun gode wa Allah mun samu ƙarin bana abinda muka samu mahaddata yara dubu biyu da ɗari hudu da da takwas alhamdulillah in ya zama duk shekara muna samun irin wannan yara muna fitar da su domin tabbata nasara nasara nasara jama'a wallahi a gode wa Allah duk wannan masifun da ake kallo Allah zai yaye su ma dama daman sharri saboda mutanen sharri ne suka yi yawa amma ana tafiya ana tafiya wayannan suna tasowa yaran alheri nan suna ta tasowa suna karanta alqur'ani Allah yana wannan ga mutanen Allah sun fara zuwa komai za zo duk wannan abun zai zo ya wuce kawai mu yawa ta istifadi da salatin annabi da la ilaha illallah wannan masifun duk Allah zai zo ya kare su na'am wanda kuma suka yi sauka ba hadda ba muna da dubu biyu a muna da ɗari biyu da ashirin da shida ga yadda abun yake kamar yadda shi yake karanta duk shekara adamawa state alhamdulillah muna da mahaddatan alkur'ani yara tamanin ɗaya a bauchi state muna da yara wanda suka haddace alkur'ani wannan shekara hudu alhamdulillah muna da yara jigawa yara da da tamanin shida. kano

wannan da ta alkur'ani da muka samu ko da wannan kadai muka samu a najeriya mun gode wa allah akwai kuma sauran makarantu akwai sauran tsangayoyi akwai wajaje wanda ake irin wannan hadar alkur'ani kuma yanzu abun sai ƙara ci gaba yake sai mu gode wa allah mun yi kuskure a da shugabannin mu gaskiya an yi kuskure wajen rayuwa to dan allah a dawo da rayuwa da baya a yi ribas tunda yanzu an je an je an je an je an ga har yanzu ba samu alheri ba an koma sharri a dawo a goyi bayan alkur'ani a dawa goyi bayan Allah mutanen Allah a saka su a gaba a sa karatun Allah a gaba a sa tsoron Allah a gaba ga kuma nan kuma da shekaru gaba ko mai Allah zai yi Allah taimake mu Allah maimaita mana Allah ya saka wa shaida alheri Allah ya kara masa lafiya bukukuwan mu da zamu yi na maulidi Allah sa a yi lafiya a gama lafiya kasan mu Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya kiyaye dukkan bala'i alhamdulillah <clears throat> yanzu na'am eh ok to shi kana alhamdulillah an ce ka mu yi karatun darasu shugaban makarantu zai jawabi na na yanda abubuwan suke to Allah taimake mu Allah maimaita mana Allah ya kawo mana alheri Allah sa badi yaran kuma su ninninka haka amma lallai lallai muna kare kira ga iyayen yara kar a yi kar a yi duk wannan masifan ka sa ɗanka addini ka sa shi alkur'ani ka sa shi a hannun bayan Allah ka gani ba za ka yi asara ba Allah taimake mu wassalamu alaikum warahmatullah <clears throat> ai addini ma yana da yan gwatansa kuma Allah ne yayi a godewa Allah kar wasa da abin da Allah ya baka duk abin da Allah ya baka shine wanda Allah ya baka ka tsaya akai amma buka man addinin Allah musamman alqur'ani na daina walakanta shi daina walakanta ana ce almajir bayan da suka iya ne babu karatun a makarantu malaman su ba su da salari to ya ba kuma za mu daina karatun alqur'ani ne kuma wannan abun da muke kuna gani suna ganin muna yawon da Ko Allah zai tambaya ya na ba kuɗi ku tsaya wa addini na kun ji ku tsaya to Allah ya taimake mu